ba bar sarawani a gidansu shi ya gada ka dodo uban mazaje alno na gaida mai masoya sarki alhafi ba yau allahu ya kara martaba ba da kuɗi ubangiji ne da sarauta lokaci yake kake ji